da gare shi tambayin wanda abin da zai tambaya to ai ya ji ya dawo ya zama zai tambaye ka kai to yanzu to yanzu wannan Allah eh zai ka karanta da wa man hadarat kada je kada je na je na ɗauko wani wuri ikon Allah wajiya daga baɗe muka ɗauko wannan su ba shi ne wannan su fi niyya ce ba ala kafa mu wa minhum wa hum. ina wa kada haka me kake ma wai wa man hadara a wanda saki layin farkon na farko shi ne minhum man yakunu amaluhu nabi wa minhum man yakunu amaluhu ijabatan ɗan ka ke wa? kusa da ƙarshe ko wa man hadarar ba a wannan sake lamba kenan yawan misali zalika ko 我过生日问了我我啊，真我家那个嘛，真正的应该他去来一些公墓的，你听到吗？做法医嘛个嘛，那都是。ومن نعم. حضرت له نية في المباهيك ولم تحضر آه، في الفضيلة فالمباه أولى wanda nufi ya zo masa a mubahi inda nufi mubahin nan zai zama ibada zai zama aiki ne da za a samu lada alaka dole misali baki ne ya kama ka ya kama shi sai ya kwanta don ya baki ya ji daɗin yankuri aikin gaba kada ya yi shi da niyya don ya samu kuma yadda allan da kyau tunda idan yi wannan abu yana jin bacci ba zai shi cikin ba ba zai shi mai kyau ba sai ce bari ya kwanta a bacci don ya samu yin wannan abin da kyau ta inda Allah zai shi lada ya aikin Allah mai kyau wannan ya fi lada daga wanda ya je aikata mustahabi wanda tun farko sunansa ma mustahabi ne fadila ne amma ya yi shi haka sama sama dan mu fito yawwa saboda haka nan don a kowane lokaci mu ba ni al-ahkamul laha wa min al-wafa'ilukum zai yi zama wannan mu ba ni wani lokaci a kasar kafa ga ina mai yi tangan da wajibi inda da abu da zai nufi a samar da wajibi mai karfi to za ka gaba a ba shi kuma wannan irin abin nan wannan kuma in an je an dawo mafari ne ka kaga mubazin nan wani lokaci sai ka ga ta wani yanayi ya zama wajibi ya zama kuma ya ba da fa'ida sama da yadda ba a tsammani wato kullum addini da yanzu ka kalle shi sai ka kalle shi kaman bangaren yadda kake ɗauka rayuwarka wanda a kullum a rayuwarka ne kake nema ba abinda zai fi ma alheri me zai fi zai da za ka fi samun kuɗi kake nema yadda za ka fi samun nasara me zai fi ba ka kaza to wannan hanyar su za ka bi ga samar da abin da za ka samar da shi to ai addini ma haka ne in ma bai fi haka karfi ba da haka na sai ka ga mubahin can da za ka yi ka kwanta ka yi bacci tun da za ka tashi ka wancan aiki da nishaɗi aikin da za ka yi da nishaɗi ya fi kyau a ga baccinka a nan ya fi kai na fila to wannan kyale shi haka ko kafin in ya fito ya fi daɗi mu je mai gaba ba damuwa ko tarafon ko tarafon hikimar hikimati ko hutar da zukata idan an yi aiki an yi aiki an yi aiki da yi tukuro sai a nemo wani abu wanda zai kawo annashuwa sai a aikata shi in ma ta dalilin aiki wa in ma ta dalilin kaza galibin mun kan ba da fitali a gefe ne saboda na fi zama wurin karatu saboda kana tun an gaji a karatu in an kawo ni labari tsarif ya gani tun tunan kwakwalwar kuwa ta dawo ta dawo cikin mutane wa in ma wani labarin ka bada labarin kanka hai wata rana muna yara wanda karatun da yi wuya muka cewa malam kaza shi ke nan sai a kirkire da dariya yan dariya haka shi ke nan to lokacin da suka yi dariyar nan ta duk da jiyar da take da ita ta dariyar sake ta mu kan aiki ita kana cikin magana ya ka ga wani lokaci malami ya koma ya sauko wasa to wannan wasan to ba za a dinga bin sa ba wani abu ya hango ta kai wannan ya yi wannan ya yi menene sai a dawo da magana ta zama sabuwa sai kenan dandana ana fita sai a kawo abu na sai dai in zai yi duka wanda za a kawo a kawo mai dan ma'ana shi ita za ka yi ce malaman gaure ba sa rabuwa da maganar shehu jihar ko ba za magana menene eh, ba killa shugaban fokaye na duniya ko a kawo maka shugaban yan kwaɗayi na duniya a ce maka wannan shi ne shugaban masu kwaɗayi ni ce ai kamar wata hikaya da na karanta aka ce aka samu wani mai gida mai rowa mai rowa shi kuma an yi abinci an gama to cikin ike da shi guda ɗaya zamu da shi abin nan to kowa ya kawo gurasa a yaran gidan an yi gurasa a kuma ya kawo ya goma da cikin ce in wani kai maka ana ka shi ne niyan ina ba ka haske kuɗi sai da bisa a goga maka duk gina goga musu ya ɗauke cikin ya aje a ran nan sai ya mutu banda ta isa mata ta isa ya'ya yanzu za a ci abinci tun da ga dukiya ya jirgin ya tara sai aka na a babban ɗan shi ne shugaban gidan yake to yanzu abin da za a ɗabbari a fara duba tattalin arziki kafin komai ya ake cin abinci a gidan nan haka sai ai in an yi miya a za a yi ya sai da ɗauko wannan shi ko goga goga ga gura hasa a goga shi ne ba ya duba cikin ɗin nan sai ya ga ya goge yau da gobe yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya wa baba mu bazzari ne yin da cin kuɗi Allah ya gafarta masa wannan wahala da wannan ɓata dukiya da yi yanzu kawai kawo gura fafai a a haka ƙarancin ya isa wanda da inda aka wannan magana duk gajiya da aka yi in gado ne ya gagara yanzu koma kan gado da mai jin bacci ma ya yi wanda bai san ina aka fata yawan shi ma ya ji wannan da na wanda ne da kwaya ji shi ko daga nan sai a dora an rawaha ko zuciyar ana iya rawaha ta ko da baitoci ko da labarin kaza ko da labarin kaza ko da labarin kaza shikenan sai abun nan sai dai in sun yi yawa irin wayannan suka bata darasin kullum akwai ai gishi a abinci idan babu gishiri a abinci matsala ne amma ya yawa fa dan matsala take ko a kai tun da zai daɗi ake so a ce a zama ga buhu ɗaya to kaɗan to wanda zai malamin da zai mayar da majalisar fakulin komai ya ɗaukar dariya komai ya ɗaukar dariya komai ya ɗaukar dariya fiskar mutane za ka kalla da fiskar darasin da za a shiga don kafin darasi sai ka duba shi ka duba shi ka auna cikinsa ka auna fadinsa ka auna menene jinsa to shi ne za ka ɗauka suka an tayo shi to dole sai ka ɗauka masa matakan kai masa shimfiɗa kai masa menene kai masa menene tana kallon ƙwaƙwalen mutane to suna fahimta to masha Allah iya za ka iya yi kenan. wanda malamin makaranta ce dole abubuwa komai na shi ainihin abin nan ne in ka ji da abin da ka sai ka je ka waye gari kai ta ba mutane dariya suna jin dadi ana son ka ana gana ce ba son ka ake ba dariyar da kake ba da wai sai ake son ka ba gane karatun ka ake ba to yana akan hutar da zukata da fara'i kyanta a kawo maganganun masu hikima a kawo dai abubuwa dai masu ba da ainihin abin nan haka shine yake ah, rawihul quluba ta'i azzikra yan ah, ko kai za ka shi qala ba'dhum wani daga ciki yake cewa rawihul quluba ku hutar da zukata ainihin sai ta haddace abin da ake gaya mata ai za su gani ko a makarantu hatta na zamani in an yi karatu an yi karatu akwai wata hissa har ya ta nishaɗatu ta inda za a an wannan nishaɗatan in an fita an yi ba ana yin sanani tsanani ba ana yi wani abin da ya sa a yi ɗan tsalle-tsalle ai menene saboda yaro ba zai iya zama maka tun karfe takwas zuwa sha biyu tana zuba masa darasi kai ya gaba da wahala dole ko ba abinci a fita a yi ɗan tsalle-tsalle tsayya tsayya tsayya hatta wannan tsalle-tsallen darasi ne mai zaman kansa an ga dama ana iya cewa akwai wanda ke shugaban tsalle-tsallen na makarantar gaba daya ko kuma a kuma ne aji a fitar da waɗanda za a ce lokaci kaza hatta komai girman mutane suna da bukatar wannan annashuwar ko dai ka yi ta ta zaune ko kuma ma a ce ainihin a ta kaza yanzu kamar misali a ce maka yanzu mun yi darasi mun gaje ku zo mu tafi mu je mu yi gutu mu kewaye masallacin nan mu kallo kaga wani na nan yara na kallo na ga yadda za ka yi gudun kuwa su gutu su wuce gaba na su wuce gaba na to ma nan ta kama na to ma nan ta lafiya da koje kun fi ni gudu ba dai kun ci na fara ba eh mu ka tsere wa malam sai da dama za ka ji yara na so gobe za mu je mu yi riyata ni zan yi fada da malam wannan shi zai kai makarantar gobe to dole lokacin yin aka ce yau ba za ka je makaranta ba zai ce ah, ni zan je makaranta ni muna da riyaza ya faɗan kayan na yi tsallai yi ne ne za mu yi kwada da wala gobe wannan abin shi ke kashe makaranta riyaza tana kwance karatun fati da karatun ne ne kyanta daga ayyukan da malamai kan yaro da an ce makaranta ta zo yana kirgawa gobe akwai makaranta gobe akwai makaranta gobe za mu yi kaza to haka ala aita da nan abu galiban irin wannan ba ka samu a rubutu dai yau da gobe amma akwai ka'idoji za a baka na ka'idojin kaza amma yau da gobe yau da gobe za ka goge haka samu inda za ka shiga cikin yara ka sihirce so sihiran halal sannan kuma kana tsamo su haka to ba ka barin su a kanci da zai ka ɗauka abubuwa a zai ka tura musu abin da ke mai wanda zai ba su fa'ida. حين يروح القلوب تعب ذكرى وهذه دقائق wannan abubuwa ne sirara don ba kowanne ike iya fahimtar su ba abubuwa ne sai mai kula ike gane su kuma sai mai kula ne zai iya sarrafa su in ba ga ƙarshen ta sai kamar yadda makarantun ka don kali kali la tudrikuha illa bi mumarasatil ulama ba a rikta sosai da gogewa irin kama daban addini tsakanin abubuwan da suke karantawa na tarihi na gwanaye na menene sai su hada da nasu fa innal hazika fi gogagge a magani Adawa wa alijul maharura bil yana iya mayin maganin mutumin da ke da ciwon zafi da nama tare da ba ta haɗuwa amma saboda gogewansa yana iya yin haka ya yi naman ya tono kiyo a lokacin nan kwata ya saka masa magani sai su mutu gaba da ma a harara tare da naman zafin ne kuma amma kuma yi maganin zafin zafi yi maganin zafi gasta ba ido zalikar kafiru kaga wanda yake gaje wanda ke mai takaitaccen gani sai kaga ya nesa ta wannan fitabbi ya yi irin sa na za ga an rubuta ma magani an zo an kaba wani likita ne kallon sirri na wannan san magani wannan bai dace ba saboda wannan akwai kaba wannan akwai kaba ko ko kasan kaya ko yanzu ci gaba da shi wannan duk a dakatar da shi wannan za a je saboda ina sa ai shi ma wancan da rubuta maganin akwai abin da ya kalla in dai ba ɗan aka ce maka ana gyara samun sa'a to yana jin maganin ma akwai samun sa'a ko likita ka tabbai maganin ne maganin in ya tsirka ma ɗaci tsirka ma ɗaci yi ba kawar ce ba ke auna ma gano ciwon yanzu sai ce ma an da san ya baka a kwana da yanzu ka baka a jarka yanzu in ka je ka shanye wannan shi nan za ka warke to haka to sai dai in magani gyara famu fa ne amma zai kallo ke ga irin yanayin jikin kakkaba za su gani ai ba sa rabuwar da sabbin da shekara ka nawa sai da ba za ka ba da magani ina ruwan da shekara na A, ka yi haƙuri ka gamin shekaru dukkan nan da na yi maka ba a banza ne ba saboda in shekarun ka ya kai kaza ba a iya baka magani kaza idan ka bai kai kaza ba ba za a iya baka magani kaza ba ko saboda haka nan zai ina tambayan ka shekarun ka to ni ciwo ke damuna duk da zaka tambayan shekaru na in ce kai hakuri. sai yi hakuri da kai wai shi a wurin sai na kallon ka jahili ne kai ba komai ka yi haƙuri faɗa mini yana kai warkar da kai shi akan aikinsa to don da magani ya rubuta maganin wannan za sauke wancan maganin da wancan ke gani matsala na ke saboda muna sani in ba kaza in kaza in kaza in sai da kana in yi karkatar abu yana kusa kusa zai sa kuma kara sai tarwata haka an yi sa'a sai ka ga an samu sauƙi wata ba ido zalika al-qasir fi tibbi wa innama yabtaghi bihi mutum na neman da an ta'o da hu yana neman in yi amfani da wancan sai ya dawo liyata milal mu'alaja ƙarfinsa ya dawo kuzarinsa ya dawo ta inda zai iya ɗaukan wannan ciwo ba maganin wa kazalika al-khabiru bil qitali a kowane bangare shi yasa ake ka mutum da bangaren sa kai kana ga ina aikatawa kamar ba komai komai man yayi kamar za ka yi malam ba a kan ba ya daɗe yana yi shi ya yi jiya ya yi shekaran jiya ya yi kaza ya yi kuskure ya yi kaza ya gyara ya yi kaza ya yi kaza to in ya tashi sa abu ya sa daka ta shi sai ka kana neman ka a ciki to wa zalika al-khabir bil qital haka gogaje a yaki kada ya sirru min bayni yadai eh, jirnihi eh, tsakanin wanda yake abokin fadansa hilatan minhu liyastajirahu don ya janye shi ila ila mazaikin zuwa ga matsatsi ko fasallo ko kare zuwa ga matsatsi zai kashe shi a can abokin ka dai ka gani ka gan shi zuwa kaza kaza ka ce ka yi baraka ya faɗa da wannan ba zai ka da guru shi ko biyo ka nan ko kana son kara ba shi da akwai baki kaɗai ne daga yaran shi can sai kuma ko ka make shi yaran ka ba su ya abun nan ɗin abun nan ba sai ka ja shi dungo ka ɗoyi surmari da aka tsara mutum wajen nawa an ke tunawa hamsin jakaru hamsin zai yi safarin da su ina fitowa ɗan kulki ke da shi haba yana fitowa haka taso aka taso aka tada daga daya ba da wannan zai yi fada a ita ta gada gudu ko ku shi da dawaki sai da ya raba su da gari tukuna sai ya tsaya ya balla wannan ya balla wancan ya balla wannan na ƙarshe ya rike shi gam ya yanke masa kunne sai ce kamar haka da wannan kai wa shugaban shi nan ba ka duba mutum hamsin ya kashe arba'in da tara ɗayan ya bashi ne don kai saƙo. eh yanke masa kuna ke kai wa shugaban su ke kai wa sarki saboda daga na aka tabe da ya tsere sun da sarkin yawa ya fi sarkin wannan zaɓaɓɓu ne ba za sai da ke shi inda a can cikin su ne ya dinga ɓalla wannan ya ɓalla wannan haɓa da sun taron masa ya tsere a shi sarki na neman shi ne zai masa kyauta zai masa kyauta ka ɓalla mutum arba'in da tara ɗayan ka rike ki sai ki ce mene ne wuce ga yanke maka kunnen ka ba shi kawo ba wannan dai ba da dama dai sigan yaƙi siga ba wani irin wannan sai su wani su wani ba kwa zai wannan ba to sigan falon yaƙi kala kala wani mutane ka nuna kamar sun gudu a sai ba gudu su kai ba su raba ku da dangin ku ne da ta jirrahu ila mabaikin fasuluku tariqin lahi to ai bin hanya Allah ma haka ne ta'ala kullihi habbun ma shaitan faɗa ne tare da shaitan yaƙin dan sunansa yaƙi yaƙi ne yaƙi ne da shaitan wa mu'alajatul lil qalbi da jinyan zuciya warkar da zuciya daga ciwukan hawa daga ciwukan shubuhohi daga ciwukan sha'awa wal mufassirul muwaffiqu mai basira wanda Allah ya datar da shi fi tilkal muwaffaqu eh, fi tilkal tariqi a wannan hanya eh, alala ta'ifin min al yana bisa dubaru na hiloli ya taba ido habdu fa'o wanda masu rauni sun zaune na hiloli za su ce kayi wannan ai mm, bai yi ba wala bari lahum istiba'atu ma khafiya alaihim bai kamata ba ga mutum balle sabon kamu nesa ta karyata abin da ya koyi gare su abin da ba sani ba sai ka tambaya amma ba za ka zo ba ka tsaya kai kafin wannan mutum sama da kai yake ka nuna kai ga yadda za a yi shi kuma yayi ya gani yayi ya gani akibar hanyar da kake bi ba ta da kyau kwata-kwata ka kuma ka tsaya kan fata kuma mene ya faru haka shi yafi wannan ita wannan sai ka hakura ran da ka zama shugaba ta bar ma duk abin da za ka yi amma kafin wani na shugabanci kana shugabanci kada ka ta yan shawara abin ya rushewa za a shugaba sannan idan ka ɗauko tsarinka ya rushe kai kai asara Kuma biya ba ruwansu in abu ya bai da zan haka abin da ya kuwa ka yi haƙuri ki ban kalma cuta nan kana da laifi in kai kana shugaba ba wani wanda zai tsoma maka bakin shugabancin ka ai kuma ka ga za ka dinga shugabanci irin kamar yadda muke yi kana shugabanci a turo ma da takarda kana shugabanci a turo ma da takarda kana shugabanci a turo ma da takarda yayin biyu amma dai ka saka ka musu karansu sai ba kuɗi ka bayyana ba ka zo ne a yi aiki sannan kuma ce maka ga wani nan eh, ga wani nazarar liberofihi ga kaza nazarar liberofihi oh, ba wani magana nazarar liberofihi kawai a bar ma wanda in abin nan wanda ka bincike shi ya bincike ba zan iya aiki da wani doktor shi ba zan yi kaza da kaza ba yana kawo matsalar bashi mai dawa ga dawa ke sabon wani abin wani da su zan yaki ko haka dole ba zai ce ai abin da kake so masu wanda ke tare da kai ka tashi za a yi aiki sun fara ce ba haka ya kamata ba shi ne maka haka abin da zai ka da shi don wannan ba zai da alheri ba ba zai tsawara ta hanyar da za ka yi nasara ba dole wanda ke da ka ce ai rai canza ma ke ba haka kamata ba ka ce ka za ka ba ka kamata ba wannan mutum ka nasa tashi shi. abin na ba ne wanka da alheri bal yusallimuna li ashabil ahwali suna barwa ma'abota hali ma'abota sani abin da suke cikin sa ila an ya kashe falahun zalika har sirrin wannan ya bayyana musu sau nawa za a ce a yi kaza ka ga abun bai ma ba amma a ƙarfin sa ga ashe kwanda da aka yi kaza shi ne yin sai da gama hango abin da zai hango har can gaba sai da wanda ke to ni na barin hango wanda shi na shi sai haka ba wuce yake Mun ka masa ka hango shi ma ya hango kuma shi ne kasa da kai dan kana ke masa eh kana ce a'a ina ganin can karshe wannan abu zai zaba a a can karshen akwai kaza shi ka zai faka da ya faka biki sai ikon Allah in kana shugaba kawai abin da ake so a mai da kai hoto to dole kana shugaba ke a kan kai shugaba ne dole biyan ka san eh lallai shugabantar ku take to shi ne abin in za a kwandar a kashe idan ba za a bi tsari da kai kwanda kawai kama gaban shi au yanalu zalikal maqam ta samu wannan matsayi ya yi ko